Waɗannan matsaloli dokoki daban-daban ne ke warware su. Da farko akwai dokoki da ke kula da hilaye na karkara da kuma dokoki da suka shafi manyan gine-gine na birane ko kuma wuraren da aka keɓe domin makarantu ko manyan gine-gine na jama'a kamar gidajen likita, hilayen wasanni, masallatai da sauransu. A ka'ida, ƙasa mallakar gwamnati ce da farko. Babu sarari da bai dace ba. Ƙasa ta gwamnati ce ko da kuwa hilin noma ne ko na kiwo, amma yanzu sabon tsarin da ya zo ya kawo sauyi dangance da batun hilayen noma a ƙasar Nijar. Inda ke da gonaki da manyan hilaye na lambu inda ake ruwan sama masu yawa, ƙasa na da mamallaka. Gonakin da iyaye da kakanni suka noma kuma aka tabbatar da hakan ta wannan tsari. An sami bambanci daga shekara ta da goma idan ban manta ba, tare da dokoki akan kiwo da ta kawo sauyi dangane da yankin noma na arewa wanda ta bashi matsayi na musamman wato ƙasa mai damshi. duk da tsammanin da al'umma ke yi na cewar idan aka inganta al'amuran rarraba mukammai a ƙasar Nijar za a samu canji amma har yanzu akwai sauran gyara a game da batun a cikin karkara da manyan birane. A Agadez da sauran jihohi na Nijar ana ganin mutane da ke cewa sun mallaki hilaye kuma babu hujjar da ta tabbatar da haka domin kuwa sun same su ne ta hanyar wasu mutane da ba su da izinin saida musu waɗannan hilaye kuma wannan na haddasa rigingimu. Eh, idan rigingimu suka taso hanya mafi sauki ita ce warware komai a cikin ruwan sanyi in abun ya yi kamari ƙungiyoyin mazauna karkara kamar su kofokom a karkara da kuma kofodep a cikin manyan birane suke kokarin shawo kan al'amarin kahin a zo gaban kotu ta hanyar shari'a ne muke raba mutanen da ke rikici dangane da wani hili sannan a wurare kamar na karkara za ku ga rikicin ya haddasa sakamako mai muni akasari ana ganin rigingimu tsakanin manoma da makiyaya rashin bin burtali rashin mutunta wuraren hutu na dabbobi akasari kuma waɗannan hukumomi na shiga tsakani domin warware matsalolin institutions-là interviennent.